a yanda hankulan amurkawa ya karkata zuwa ga zaben shugaban kasa bisa ga dukkan alamu sauran al'ummar duniya musamman a nahiyar afirka da ma najeriya da ke zama kasa babba mafi yawan al'umma bakaken fata su ma na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da wannan zabe da za a gudanar akasarin 'yan najeriya dai sun karkata ne zuwa ga takara neman shugaban kasa hillary clinton ta jam'iyyar democrat daga cikin 'yan takara guda hudu da ake da su a kasar ta amurka da kuma yasa 'yan najeriya suka fi mai da hankali zuwa ga hillary clinton ga dai ra'ayin wasu 'yan najeriya da nazanta da su a benin lagos gaskiya ni dai na fi son hillary clinton saboda a gaskiya mutanen kasan ma a zahiri sai ya nuna cewa ta suke so a talakawan kasa to kuma don haka shi yasa ni ma ita dai na hisan ga ta samu saboda ina bukata in ga mata suna shugabanta kasashe musamman ma a kasashen turai da malami ra'ayinka game da wannan zabe na America eh, gaskiya ra'ayina shine a yi lafiya a gaba lafiya baka goyon bayan ko wanda gaskiya yana goyon bayan clinton ne saboda ta fi kwarewa kwarewa ka dai kamar yadda ya ce shi ba zai dame musulmi ko jinsin wasu mutane su shiga amerika ba gaskiya ba na goyon bayansa akan haka sannan kuma ita kilintin tana da kwarewa saboda ita da ma lauya ce kuma tsohon mata shugaban kasa kuma ta zama sanata ce kuma sannan ga ta takarar shugabancin america kaga kuma kuma ta fi shi kwarewa mulki ba ra'ayin wasu 'yan najeriya kenan game da zaben shugaban kasa na kasar amurka da babin jibrin murya amurka daga lagos